الصفاوي قال ابن أيوب عن نافع عن ابن عمر خرج حاجا عبد الله بن عمر يا fita aikin haji fa ahrama ya dauki niyya kaga da kayan shiga ai fa ahrama ai dakhal haram ya shiga cikin niyya da kayan harami shirami a jikin sa to kaga daga cikin mahzuratul ihram akwai taghdiyatul ra's lillabe kai akwai karanta to sai tsinci kansa fa alqaitu alayhi burnusan nafi' ya ce sai na miƙo masa wata riga a tun da yana cikin hali na mata gugun sanyi da na ne to shi kenan fanta ba to shi kenan da na jefa masa wannan riga fanta ba sai farka faƙalar ce ma alƙaita alai me ka jefo min ne wannan ce burnusan riga na jefo maka ƙalar ce turkiya alayya ya za ka jefo min wani abu ya rufe min kai وقد حدثتك haddastuka رسول الله صلى الله عليه na hana an lubsihi alhalin na gaya maka alim sallam ya hana mu sa burnus domin riga ce kamar falmara kamar ɗinkakke ita ma riga ce ba za mu sa ta ba yauwa sannan kuma idan ya lullube kansa me ya faru a kansa kaga zai hadaya zai yi mai yawa zai fidiya wannan fidiya ake kiranta in laifi kai ta ce fidiya in wata layyan mai aikin hajji ce hadaya قال لسان عبد الله قال لسان أبي قال لسان معتمر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة duk wanda zai zo sallar juma'a in ji manzon sallallahu alaihi wasallam fa wanka to haka da wannan ake sani wanka so ɗaya a sati wajibi ne duk yadda mutum yake dan duk nono da kazanta to so ɗaya sai wanka a sati shine a ranar juma'a hadisi ne sahih قال سنا عبد الله قال سنا ابي قال سنا ابن نمير قال سنا inna hinam abdullahi umar ce in hila ne wa bainal bait idan aka sa shamaki tsakanina da ka'aba lokacin fitina ne na sidina usman idan aka hana nuna zuwa ka'aba na kama fa'alna ma rasulullahi sallallahu alaihi sai mu aikata irin abin da muka aikata tare da annabi sallam da aka hana shi zuwa wato ka'aba shi halat kuffaru quraish bainahu bainal bait lokacin da qurashawa suka zaman shamaki ko suka sa hisari ko wata kawa ko katanga tsakanin su da Ka'aba fa halaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aski wa raja'a ya koma wa inni ushidukum ina shida muku cewa anni da aujabtu umra kawai na doni aikin umarata na tafi duk idan na je aka ce ba za a shiga saboda fitintunu na kashe kashe ko dai kisa na ibn zubair shine yafi daidai an gane ko abdullahi ibn zubair saboda fitintunu na hajjaji da wai da shauransu su hana mishi shiga shi kenan wa zakar al kuma a wannan shekarar ya yi umarar tasa ba taɓa ganin mutumin da ke da nacin yin umarar sama da abdullahi na umar ba na gaya muku ya dubu umarar dubu aikin hajji dari arba'in ka dinga yawan zuwa yana koran talauci ka dinga yawan zuwa umara da ka haɗa ka haɗa kai kai nan da ka haɗa kai kai can saboda manzon an sallama yana cewa tana maganin talauci كما تنا ما قال انذنبي تابعوا بين الحج العمر فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكيرو خبز الحديد أدنقى وانزوا إيه قال لسنا عبد الله قال لسنا أبي قال لسنا ابن نمير حكى لناكو قال لسنا عبد الله نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم شيء رحمه الله المحلكين الله كرامة قما فيهم قالوا كبو عايتين هجي قالوا شركة والمقصرين to masu kwaskwas fa sai sai ya rasulullah qala ce rahimallahu almuhalliki Allah ke rahama ga waɗanda suke kwalkwabo wa qala fi rabi'a ana hudu sai ce wal muqassirin da ma masu yin sai sai din kaga an fi so a yi kwalkwabo a aikin hajji an fi so a yi kwalkwabo in ko ba aikin hajji bane an fi in kai asiri ka rage wani gashi a kanka annabi sallam jummar sa gashi sai kan zo ya kan zo har ka faɗa wani lokacin salawatullahi wa salamu alaihi قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنا ابن نمير قال لسنا عبد الله نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دان سلم إذا كانوا ثلاثة إذا متعني سلم السؤكني فلا يتناجسنان kada mutum biyu su keɓance suna tattaunawa duna wahidin banda ɗayan domin haka zai cizguna masa kai ce ma ko shiri kuke ku shaƙe shi kuna uku kaga mutane biyu suka suna sai su ɗan leƙo kaka sai su koma kaga ka ci tuna abu ba zai ba الله يكيه قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة ابن نمير قال سنة عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق النبي صلى الله عليه وسلم يارك هنا أزرفة وكان في يدي أهل سيكي ثم كان في يدي أبي بكر سيوى ننزوب يدا وهنم أبو بكر من بعده بايع النبي صلى الله عليه وسلم يافقه ثم كان في يدي عمر يدا وهنم عمر ثم كان في يدي عثمان sai ya dawo hannun Usman naqshuhu zanen zoman fastin kenan kan zoman abin da ke a zane shine Muhammadun Rasulullah amma Muhammad layi daya Rasulu layi daya Allah layi daya haka aka yi masa wannan kenan wannan hadisi ne sahih shi ma قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان ابن نمير قال لسان حجاج عن عطاء وابن أبي مليكة وعن نافع نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين da kala makka ta annabi sallallahu da shiga makka istalama al-hajar aswad sai zai zo zai fara yin tawafi sai da ya fara zuwa ya shafi dutsen hajar al wa rukun al-yamani kuma ma da ya zo bangaren shi ma rukun yamani sai da ya shafe shi hajar al-aswad da rukun al-yamani a katanga ɗaya suke wannan agoshi bakin wajen kofa multazim wannan kuma daga can baya rukun yamani duk wanda ka samu shafa shi kenan wancan hajar aswad in ka matsa har mutuwa ana iya yi za ka iya zuwa amma ka sani wajen fitowa sai dai a jifo ka Allah ya kiyashe mu ga wanda yake zai sai ka dinga bin dare ka ta bin dare yawwa kai ta bin dare kuma ga wani abu na hikima yanzu dai za ka je kusa da dutsen hajjar aswad hirami ne a jikinka ba za ka je da kayan gida ba da wani yake da kayan gida an zai wani dawafi sai dai a sama ka nan ko daga nan an zare fawar ko kawar tunda mutane in zani a jikinka ne baka da wata fawa da zaka iya kokawa yauwa ko ka iya wani turmutsu ko na abu tunda kai kai ka jima da zanin ka tuko kana ta rike da shi Allahu akbar Allah ya kai mu wanda suka je Allah ya mai da su wannan guri duk mutumin da bai je wannan gurin ba gaskiya bai more ba tsakani da Allah wallahi mala ai ba wanda du'a a jikinka daga shi sai zani daga zani sai ma ya fi, tun wurin yanzu suka ce a dinga koya ma amma eh, zai ishe ka zai ishe ka annan nabi sallallahu alaihi wasallam shi dakhala da tastalama al-ahr al-aswad annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai da ya shafe shi wa rukun al-yamani da ya zo wajen rukun al-yamani ma sai da ya shafe shi ba a shafar su da hagu da dama ake shafar su walam yastalim ghayrahuma min al-arkan shi bai shafar gowar su ba daga cikin kusuroyi wannan kusuro bi kawai shi kuma Mu'awiyah bin Abi ya yake ce a ba fa wani abu da zamu bari a cikin abu din da muka samu mu shafa eh shi yace saboda kaga ya san wani ce zai shafa ba kai ana shi ba ba za ka ana shi ba na fata an gani amma san ka samu wannan guraren Allah kai mana kuma wallahi mutane su sa fureja wajen yin wannan aikin Kullum kawo tsananin da zai hana aiki yanzu mutane da yawa ko je ina gani wani dan uwa masu kamfanin rawa ne suke cewa a dawo aka karɓi kuɗaɗe aikin haji an rage fasantin oba wallahi malam abun ya fice misali ma قال حدثنا قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير عن قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نصح العبد لسيده وسمع عباده كربه من ذا سمع يتي إذا نصح العبد لسيده إذا باوى يجاره داء بشغبانسا وسمع عباده يجي يجوك تبوتر أبنجدنسا كان له الأجر مرتين ينادى لا دار ربي بيو ينادى لا دار ربي بيو قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من شرب الخمر دون شاقية في الدنيا أجل الدنيا لم يشربها في الآخرة بذي شاتع إلى الله رابع إلى أن يتوب سيدا إلى أن يتوب إلى أن يتوب شكنا ونكنا سندين صحيحي قبادة قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشتري الطعام min rukubani juzafan abdullahi dan umar yake cewa mun kasance muka siya abinci min rukuban daga wajen karabka ko baki juzafan muna siyan sa timbi ba lalle sai aunanne ba muna siyan sa timbi wa nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallam ya hane mu annabi'ahu wato mu ce zai mu siyar da abincin hatta wato mu siyar da shi a inda muka siya hatta nan ta min makanihi sai mun cire mun ɗauke shi daga gurinsa a ah, idan aka bar yan birni dan birni zai je kasuwar tudun wada ya kasuwanci a can to ya tashi ya ɗauko ya kawo mu nan su yan tudun wada ta ci ai kasuwanci ya lalace dole gwamnati division of labor kai dila ne to kai dila ne kai fasawa kace kai fasawa ne amma so a lokaci guda ɗaya shine dila kuma shi yake fasawa yake sayar da ɗaiɗai kai har rabi ma zai iya tsaga ma malam ka ga wannan fa shago ne fa sito ne da ake sai da bandir bandir ɗin yadi kuma sai ga ce suna yanka yadi to wanda ya sare a wajen ku ya zai yi kashe kasuwanci ne da Allah ku kalli wannan fiqhu na manzon Allah sallallahu ku kalli unzur idan kana neman yadda ake yin kuɗi a alkinta kuɗi ka koma wajen manzon Allah sallallahu yanzu ka duba ka zo ka ce tunda mun ji ka bi yan ƙauye kasiya an gane ko ya za a yi mu je wajen 'yan cana mu siyo kaya kuma 'yan cana zo su bude shago a nan wannan ba daidai ba ne ya za a kai da kanoma kuma kai za ka fasa ka siyar Zoka zana nan, an kusa shi. Kai da ka saro, ai ba kai za ka shi da ɗaiɗai ba. to yanzu wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kashe kasuwanci wannan zin wani dan uwa yake cewa wannan filazar da kake gani ana yi a cikin unguwanni kashe kasuwa take kashe kasuwa take ba wai cin gaba bane shi sai duk mutane ka duba duk an gigice ma wallahi malam mutane kamar ka ce kyata sama ta guji Allah ya kiyashe mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna nashtari ta'am in ji Abdullahi Umar muka ce mukan siya abinci mina rukuban daga wajen waɗanda suka noma a garinsu juzafan amma a timbi su timbi ne ai ba gwada suke ba to shi ke nafa na hana rusulallah annabi a wuta in zai ce to ai eh, an ji amma ba za ku sayar da shi a garin ba hatta nan ta kila humi makani sai mun ɗauki shi ganin mun kai wani garin an gane da kyau yanzu ka je yanzu wani sai je da sassafe sai sai kayan yan kasuwa wanda suka kawo yan ƙauye kuma sai fasa yana aunawa قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم كان ينكو نيمة في خطبة أخي أتكن نيمة ولا يبيع كدي سوى تشركي على بيع أخي أكن تلك أنه إلا بإذن سيد إذن انسى قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح duk wanda ya daga makami akan mu musulmi na baya tare da mu duk dan daba baya tare da manzon Allah sallallahu duk mai kwacin waya baya tare da manzon Allah sallallahu wallahi baya tare da manzon Allah sallallahu yawa ka je kan musulmi ka ce kawo waya ka daga makami akan sa duk wanda yake wallahi ba da manzon Allah sallallahu shi ba shi mutum zai sha mamaki ranar alkiyama قال سمع عبد الله قال حدثني ابي قال سمع ابن نمير قال سمع عبد الله عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم يجي السمع والطاعه wato ji da biyayya ya zama dole alal mar'il muslim ga mutum musulmi fi ma ahabba cikin abin da ya masa aukariya ko abin da bai masa ba dole ka ji dole kai biyayya kai ga biyayya ga wanda yake na sama da kai ila yi umara sai dai idan na sama da kan ya umarce ka nabi ma'asiyati da saban Allah saka ibninsa bayan umar bayan umar bin ma'asiya idan an umarce shi da saban Allah fala sam'a a lokacin ba zai ji wala ta'a ba zai biyayya ba amma ka ce kai dan kanka ne ba zai yi ba dole an fi ƙarfinka na gababbin na Allah. Hadisai sa’i, ƙwale sun Abdullah, ƙwale hadisai abi ƙwale sun abin numerin, wa Muhammad bin Ubaid, ƙwale hadisai Abidullah, an nafi a nabin Umar, a Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, ƙwal, manan sai man shirkan lahu, lahu. Duk wanda ya ‘yanta nasa kasan fi mamlukin a wani bawa da suka haɗa suka mallaka da wani, to fa’alai ya wajaba gare shi it'uhu kullihi ya waje magare shi yantar da bawan baki ɗaya. misali kun haɗa da wani kun sai bawa dubu ɗaya naka ɗari biyar kuɗin shi ma nasa sai na bada na ce ni na yanta ka a ɓangare na to abin da yake a shari'a na yanta ka ɓangare na har ma da ɓangaren wacce shi don ba shi ɗari biyar ɗinsa ko da aro ne shi wance zai kawo maka raguwar ko da ku goma ne kuka mallaka an dai ɗaya wannan ya jawo muku har shari'a mai suke so a yantar fa za ka ta hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba ka yanta wuyayi aw ta'am ko ka shirfi yawmin a wani yini ji masghaba ma abucin tsananin bukata wannan kenan kaga musulunci ba shi kawo bautai wannan bautai tun kafin musulunci zo aka bautar da mutane to yanzu gashi abin da ake so cinikin bayi ake yanzu gashi ana cinikin mutum kana musulmi da yancin da waye a zo ana ce a'a da Allah ya mana ragi a'a wallahi abu to za fa mu kashe shi zaka zaka aka faɗi wannan wannan fa jahiliya an yi tafi fiye da shekara dubu baya bayan da aka dawo tarihi shi ke maimaita kansa yanzu idan an zo ana gaya maka wannan abubuwan an yi shi da kana ganin kamar ba ka ba to yanzu gashi kana gani ka ce makocinka ya Yace in kana da humalun in yana da wata dukiya bulugu sama na da zai iya cika kuɗin bawan kuwima alaihi to yi masa kima kima ta adalin kima ta adalci a ce kai ni bangare na kai mu ku biye bi ne ai shikenan dari biye tawa dari abin nan idan muka ce kuna da yawa to shine za a ce ai masa kima ta adalci to ana zai yi nawa to shikenan yanzu mun yan tashi aka kaza ni gashi na ara muku shi shi kuma zai bani kuɗi na ko kuma za mu je mu san maka san mukabar ta ba sai je kawo wannan kuɗin fa yana mai kullum malun in ba shi da wata dukiya a taƙa minhu ma a taƙa abinda yan to ya yana da. in ba ka da kuɗin da za ka iya cika musu ka salami su kenan قال سنا عبد الله قال سنا أبي قال سنا ابن نمير وعمر بن أسامة قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مثلت من كفر أخاه duk wanda ya kafarta dan uwansa faƙad ba a biya a haduhuma to ɗayan su ya dawo da wannan kalmar ta kafirci lallai sai an samu kafirin in shi bai da cancanta da kafirci ba da kace mai arne to kai za ka kafirta ko da kai ba kafirin bane قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اذا جمع الله الاولين والاخرين اذا الله يتترى لتبركو ده نقرش يوم القيامه اران القيامه rufi'a li kulli ghadir liwa duk wani shugaban azzalimai na wani bangaren nau'in zalunci za a kafa masa tuta a gane cewa rufi ali kulli gadirin liwa duk wani mai karya alkawari wanda ya karya alkawarin Allah karya alkawarin manzo sallallahu mazinaci ya karya alkawarin Allah ta sai a dauko shugaban mazinata ta ce ungo tuta shugaban yan luwadi ungo tuta kai ne shugaban su shi sa mutum zai iya kasancewa a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu ko ya tashi ba a cikin su ba yanzu wani dindan da kake gani ana tare da shi a nan duniya wallahi a cikin mutanen annabi Lut za a tashi shi wanda ga ma shine mai tashi ga Fir'auna baya irin fir'aunanci da yake shimfiɗawa a duniya da rashin imani da rashin tausayi kada ganin zubin wani kasan dama ya dace da fir'auna eh domin fir'auna adalcin ma da wallahi duk rashin imanin fir'auna na rantse maka da Allah rashin imanin da ake a yanzu ko fir'auna bai ba fir'auna akan annabi Musa ya kashe mutum ɗaya mai ce yana neman Musa duk inda yake sai ya kashe shi kuma gaskiya ba wannan mutumin na madina fa kazo musa fa qada alai amma kuwa Hama ma yake cewa waqatilta wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta kafiri an gane ko wato qataltu minhum nafsan fa akhafu an yi yaqtulun ko ba ka kai cewa na kashe musu rai ina jin tsoron za su iya kashe ni ka duba kalmar ka duba kalmar fir'auna yana jin an kashe mai rai dai zai iya ɗauka mataki kai ko a zamfara nawa ake kashewa a birnin gwari nawa ake kashewa a kebbi nawa ake kashewa a ina nawa aka ake kashewa wani mataki aka ɗauka shi sa nake ga ma fir'auna ya fi wasu mutanen adalci a yanzu da wannan da za a jefa ƙuri'a ya ruwo fir'auna sai ya ci wa'annan ba su ci ba shi sa ai ka bibiyo ƙur'ani ƙur'ani zai gaya maka halin kowa wannan kenan a shiga a haura a kashe mutane yanzu ka duba wani mataki aka ɗauka wannan abin da aka yi na tsorai a kashe har mutum shida hada dan jariri a jefa a rijiya ba kuma a ya mutum auna ne da bai da ba da fir'auna na tuni a ɗauki mataki wallahi na ku kalli wannan Allah ba zai bari ba muku ce kuna so burin ku ya cika wallahi Allah ba zai cika wannan burin ba kaga ka duba cewa tantu minu nafsan ba ka ce ba na kashe musu rai ɗaya. ba ba yi tunu, ina jin sai sun kashe ni a ran tsayen nan da na kashe haka annabi Musa ya ce ya kashe Fir'auna rai daya kuma kisan ma ba ba ne ta'addanci bane rabon fada yazo kaga ga karfi gari ya ga wannan kana yan an sun kura sai sai fadi ya mutu da kan me yake a can fa faratu minkum lamma khiftukum an tsoro na ji sarki sai sa na gudu na banku dan na san ba za ku kyale ba akan an kashe rai ɗaya sai kun ɗauki mataki unzur kalimar akh ka duba kalmar fa fir'auna in shine aka wannan abu na da ya ci ɗauki mataki amma an kashe rai yar jaririya an kashe a banza mutum yana sallah mutane a masallaci suna sallah ku jefa musu maka ku kunne su duk kashe su kun ma a banza waye waye a banza kuma a ce Allah zai ba wannan abu kuma ku ce burin ku zai cika na rantse muku da Allah burin ku ba zai cika ba Allah baya goyon bayan zalunci wannan kina Allah ba zai cika wannan burin ba haƙƙin wa'annan malin yan jarirai da haƙƙin waye waye magana an tare wani mijinta mijinta shi kawai aka yi wani laifi su ɗin da aka yi wannan kisan wani mataki aka ɗauka kuma me kake so ka a ci gaba ko a daina tirliwa duk wanda ya karya umarnin Allah ya zama jagora ne na wani ta'asa ko na abu to Allah zai kafa masa tuta yawmal qiyamah ranar alqiyama fa qila hadhihi za an ce wannan ita ce hazi gudar tu fulani wannan kungiyar wani ce masu kashe rai ga shugabansu yan daba ga shugabansu yan luwaɗi barayi mahasada ga taron su ma fulani bin fulani har sai an faɗi mutum sunansa da iyayensa Idan a gane a gane shi sosai قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى السلع annabi sallam ya hana aje a tari kayan yan kasuwa ko baki da suka zo kasuwa a bar zo kasuwa su ji farashin kasuwa eh hatta ta dukhul al aswaqa a bar su su ma su ji farashin kasuwa wai ai abin da yasa za mu je mu tare su ne a can saboda kan zo su ji farashin kasuwa su cikin mana a a bar su zo su ji kasuwa har shari'a su take kiwa rawaj take nema haɓaka abu ya haɓaka reproduction ake so abu ya yaɗu ya yaɗu kai ka samu alkhairi ni na samu idan ni dan kasuwa an zo an same ni an kara min ni ma kara zan in sayar to me matsala a ciki ai ba matsala ai kai ya ɓace yarinya na fito da ita na قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال سعيد بن نمير قال سعيد بن عن نافع قال ابي كان النساء da mazaje sun kasance a farkon musulunci ta wabba'un suna yin alwala ne ala ahdi rasulullahi sallam a zaman an sallam min ina in wahid a ballagaji guda daya sannan kafin an sa hijabi wa shara'una fi jami'an tare suke fara ibar ruwan ta kuma su kare tare da a cakuɗa yake to amma da aka zo shi kenan sai aka zo fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab قال سعد الله قال سني أبي قال سني ابن قال لسان عبيد الله وحماد يعني أبا أسامة قال قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من طريق الشجرة يدخل من طريق المعرف إجت شوى أنه كان إذا خرج عبد الله عمر يا كفن شي ko yake أنا annabi يا كفن kasance إذا ya fita مكة makka مدينة أن قال يكون خرج من طريق الشجرة يبدأ ya fita هني الشجرة تو ويدخل من طريق المعرف داوت هني معرف هني تدا كذونا أكذن وأكهوتا وهني كنن شجرة سمكة آه، مدينة بتو وسا ينصب هني وأنا سنة هني إنك بتو كودا أنقاش نوبل إنك جتوان هني كذا جتوان هني هنا ليشوا نعم قال ابن عمر قال ابن نمير فإذا دخل مكة نشج مكة ko in shiga maka da khalamin saniyatul ulya kaga sai shiga ta hanyar nan da take sama idan ka ce saniya ai a tsarika bayan jabalai hanyar da ke tsakanin duwatsu to a wannan duk yanzu babu su gaskiya to hanya ce take saman dutse ta nan yake shiga wa ya kharju min saniyati sufla sai fito ta hanya da take tsakanin duwatsu ta ƙasa قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن نمير قال سيدنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني يقرأ السجدة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ, السجدة في غير الصلاة فيسجد أن قال لكم يقرأ السجدة في غير الصلاة وقال لنا كانت آية تكيد السجودة أتكنت بأسلا بفا يسجد سجودة ونسجد معه وكما نبجي تردد شيء سمي سجودة تردد شيء حتى ربما لم يجد أحدنا مكانا kafi ɗan ya rasa gurin da ya sujudu fi da zai sujuda saboda yawan mutane da suke wajen annabi sallallahu zai karanta ayat sujuda ko a cikin tilawa ko a kawai ya karanta don ya sujuda yana sujuda duk sabon da suke wajen kowa sai faɗi sujuda har sai wani ya rasa inda zai sujuda sai samu gadon bayan ɗan uwansa ko ya ɗaura goshinsa kaga to haka kai ke aiko sallah ce ana caɓi ko rasa abin nan don an tsare gwani sai ka samu ƙundugurin wani ka dinga ɗora goshinka an قال قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال قال حدثنا عبد الله أنا أبي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد عن ابن سلم عليه أن شيء إذا يبتو صلى أرانا إيدي يأمر بالحربة تيجي أكوسا لا أكفى قبنسا أنت الحربة الحربة الفقيرة أغاني karamar sanda fatuba'u sai a sanya ta bai dai a gabansa bai salli ilaiha sai sallah yana mai fuskantar ta wannan wara'a mutane suna bayansa wa kana fa'alu zalika bi safar kuma yana aikata hakan ma wato a halin tafiya fa min samma daga nan ne ita ittakhadha al umara za ga wato sarakuna da shugabannin sirri sanda inda za a je sanda saboda yayi koda zai zama za a yi fitsari ko ana tafiya ko na abu kuma koda wani abu na kai duka haka kana da guziri Tawwa. Mali san Abdullah ƙari hadisa ne abi Ibn Umar ƙari san Ubaidu la'an na fi an bina Umar ƙan ra'ayi da Allah isa lami na ga anibisa lami na salla fita na fila kamar walaha ko sallar wato ko sallar wuturi a halin tafiya. Hayi su ta wajen hajji biyu na ƙasa yana sallarsa inda dabbarsa ta fuskantar da shi na ke wani akan dabba kaga wannan ta harkar ima'i ishara kenan قال لسنا عبد الله قال لسنا أبي قال لسنا ابن نمير قال لسنا عبد الله نافع عن ابن عمر قال أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رزق عمر بن الخطاب وهو في ركب ينا cikin yana cikin karubka yana cikin baki wa ya halifu bi abi yana rantsuwa da babansa yace ya rantsa da babansa kaza kaza fa qala nabi sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala ku saurara إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم الله يهانا وكدنغا رنسوا دئيا ينكو فليحلف حالف بالله دوان ذي ونم يرنسوا عن ذي رنسوا يرنسوا دئ الله أو ليسكت كويشرو قال حدثنا عبد الله قال لسنا أبي قال لسنا ابن نمير قال لسنا عبد الله نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أثرت لا تسافر المرأة لا تسافر المرأة ثلاثا كلمة تتفيق انا أكو إلا مع بمحرم سرين ده محرم انت اعترضيته قال حدثنا عبد الله سمعت أبي يقول قال يحيى بن سعيد ما أنكرت على عبيد الله ابن عمر إلا حديثا واحدا حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر لا تسافر امرأة سفرا ثلاثا إلا مع ذي محرم كما قلت حديث صحيح وانا مكلمة دي فدا با با إلا بشي an gani tunda yazo zo ta wasu hanyoyi da kuma yana nan ma cikin sayin film da shauransu la ta safir mar'atun kada wata mace ce za ta yi tafiya safaran wata tafiya salasa ta kwana uku illa ma'azi mahram sai da ma'abucin haramci a tare da ita wanda ba zai iya aurata ba a shari'a babanta dan uwan babanta ko magabacin wannan قال أبي وقال حدثنا هو عبد الرزاق عن عن العمري عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير لا أبي بيعتبني إيه. قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال له حمر حمر الاهليه النبي صلى الله عليه وسلم ya hani akan naman jakuna na خيبر a ranar Khaibar ranar shekara ta قال سمع عبد الله قال نعم قال حدثني ابي قال سمع ابن نمير قال اخبرنا عبيد الله عن نافع قال قال اخبرني ابن عمر ان اهل الجاهليه متى الجاهليه كانوا يصومون يوم عاشوراء sun ga Najjar suna azumtar goma ga watan al-Muharram wa anna Rasulullahi sallam samahu wal muslimun Annabi sallam ya amince ya azumce shi musulmai ma sun azumce shi qabla an yufrada Ramadan wannan tun gaban a faranta Ramadan Ashura aka fara yi fa lamma futuriba Ramadan da aka faranta Ramadan ba da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallam ina Ashura Ashura yawmun yini ne min ayyamillahi ta'ala daga cikin yininnika da Allah faman sha'a fama? wanda ya so ya azumce shi azumce shi mun sha taraka wanda ga dama ya bar shi an gane amma akwai kuma gafar azumin shekara ɗaya ko zirmin shekara ɗaya قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاع في مجن kwalkwali annabi sallam ya yanke hannu fi mijan akan kwalkwali wani ce kwalkwali da silke silke rigar yaƙi kwalkwali rigar yaƙi da ake ta kwano hular kwano shi ne mijan ana cewa mijan sau tana rufe mai ita to da akwai jimin da nun duk kalmar da ke akwai jimin da nun da dole alistitar ta hafi da abin da yake nuni akan ɓoya ƙimatu ƙimarsa salasatu darahim dirhami nawa dirhami uku dirhami uku kawai kenan idan mutum ya saci abin da yake kai dirhami uku za a yanke hannunsa wani na zabar mazabar malikiya su mu a malikiyar rubu dinar idan mutum ya saci rubu da shi kenan ne kusan kudin sadaki wajen dubu ɗari da saba'in da wani abu an gane to amma wannan salasu rahim bai kai ba shi yasa ya zo cikin sunan na na Sa'i ya saci kwai a yanke hannunsa saboda kwai da shi sa galibi su mazabubun kai abinda suka faɗa kai in abu ya ɗauki ma'anar sata ya gasgata cewa sata ce me sata mutum ya samu khazana kofa ya karya ya balla ne sata ko da ya sato inda ya karya a yanke hannunsa an bayyana cewa wannan Ƙwai ya sato inda ya karya kofa ya sa ƙarfi. to idan kuma har ya sa ƙarfi, ya sun yi kokawa da mai kaya fashi ba duk wayannan masu kwacen mu yan fashi ne shi sa su daga wanda sai dai a kashe sai wanda za a masa dauri na na shekara da kwana imprisonment a jailin ɗinsa ko da za a yanke kafa daya hannu daya ba karamin laifi bane ba amma na ga abin ya danyi sauƙi to alhamdulillah qala sa abdullah qala قال abi qala sa لسان numair qala sa لسان عبيد an عن umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an al عليه an نهى sallam ya عن ابن alƙaza ya hana kalun wannan askin ka yanke nan ka ban nan manzon Allah sallam ya hana kuma malam ta jiriba ta nuna masu harkar lafiya duk sanda mutum ya bar wani bangare na gashi a kansa bai yanke duka ba shedan ne yake zuwa yake zuwa mai kaya a wajen wallahi zama shedan yake a wajen in annabi sallam ya hana ka abu kai kanu hana yara ba ado bane قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا على عمش عن مجاهد قال سأل عروة بن الزبير ابن عمر عروة بن الزبير ياتم عبد الله بن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نوتا النبي صلى الله عليه وسلم أمره قالت في رجب أتك رجب وانا قلت أمره رنسى ديكنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أهدو حديثنا نعيشة نعم فسمعنا نعم، فسمعتنا كاتكو عائشة aisha ta ta ji mu fasa alaha bin zubair sai bin zubair tambaye ta wa ha bi qawli ibn umar kaji ko ya ba ta labari da magana ibn umar cewa a rajabi faqad ce yarhamullahu abu abdurrahman Allah yi wa abdurrahman abdullahi dan umar rahama ne abu abdurrahman ma'tamar rasul sallallahu alaihi wasallam ai annabi sallan bai taɓa yin wata umara ba illa shahidaha ai face sai da yi ta da abdullahi dan umar mantawa ko shekaru sun bana yawa ne eh wa ma عمرة قط إلا illa ذي الحجة هاجكو هاجكو هاجكو haka tace kaji ko tace bai taba yin wata umara ba ba ce a watan dhil domin akwai sura tsakanin sabai yake ko kuma kaza ko hudu magana da umar magana mafi kyau umararsa guda hudu mun faɗi wannan قال حدثنا قال حدثني قال ابن قال فعل عمش أو مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزمش إذن للنساء في المساجد كبا وما تدام وما كيف جمع سلاتي بالليل الدري فقال ابن فقال ابن عبد الله بن عمر سوى أن عبد الله بن عمر يكتش مسه yake ce والله wallahi lam la namna'uhunna mu wallahi يتخذنه mun أساس su yattakhidnahu dakhalan ai sai أغانيكم li hawaijihin dan zuwa su dinga biyan bukatunsu suna tafiya su je unguwa su je su abin an gane ko faƙala sai ce fa'ala Allah bika sai ce Allah ya maka wani abu wata kalma ya bada gaya masa baka wa fa'ala kuma ya ƙara aikata wani abu tare da kai ma'ana Allah yi mu maganin ka da ka faɗi wannan kalmar a ƙulu ƙalar rasulullah yanzu kai ina ce mu manzan asalan ce kan ku mata وتقول لا ندعو هنا كيف كانت لا بلا مبشرة وانا يا جماعة تقول فنشي قال لسنا عبد الله قال لسنا ابي قال لسنا ابن نمير قال لسنا عبيد الله نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمى للفرس سامين النبي صلى الله عليه وسلم يرى غنيمة سيتي دم تنيا جي دوكي تو دوكي نا اباش كسوبي ولر نعم كوكا تشي للرجل كوكا تشي للفرس سامين سامون للفرس وسامون لراكبه عندكم wani rajili ba ce rajul ba wanda ya tafi a kafarsa kuma samun a bashi kaso ɗaya ku kalla rajil zulkal min akh wanda je da kafarsa shi a kafarsa yaje sai a bashi kaso ɗaya قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن كما سورة أكبر قال حدثنا عبد الله عن النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انما, إنما مثل المنافق مثال المنافق مثل الشاة العائرة كفرتين كياتي شي كوكا بين الغنمين تكانن راغونا بيو تي كوكا تي wannan كوكا tai wannan kuka ta'iru ila hadhihi marra wa lokaci tai wannan kuka wa ila hadhihi marra wa lokaci tai wannan la Ayahuma ayyuhuma tatba'u ta kasa bin ɗaya daga ciki kaji misalin da aka faɗa kan munafiki wato shi kowa ma ɗaya ne da kai mutumin kirki da kai mutumin banza haka yake Allah ya mu wannan mummunan misali ne wallahi idan ka fahimce shi قال عبد الله قال حدثني ابي قال ابن نمير قال قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر an rasulullahi sallam wasal fi ramadan annabi sallam ya ki buɗe baki a ramadan rahu nas sai mutane suka ganshi sabai sun ga cewa akwai ba za buɗe baki ba shine wato wisal kenan wisal shine ka ki buɗe baki bakin sahur ba fa nahahum sai annabi sallam ya nasu faqila lahu sai ka ce masa ya ne ban Allah ai innaka tuwasil ai ko lokacin baka buɗe baki fa qala ke cewa inni lastu mislakum ni ba irin ku ba ni ba irin ku bane ni utu'am wa usqa ni ana ciyar da ni ana shayar da ni ta hanyar da ba ku sani ba yana nufin ambatan Allah an gane Allah yana ciyar da shi yana shayar da shi kina a cikin abuwa na addini akwai wanda ba za ka iya yi ba sai kuma ka yarda da haka lallai mutum yarda da wannan abuwa na addini akwai abin da fi karfin ka wannan dole mutum yarda akwai wanda shi malamin islamiyya ne shi gane ce idan ya tashi jinin kuɗi kamar musulunci zai rushe a'a ba zai rushe ba yana nan kafin ka ana karanta qur'ani bayan ka mutu za a ci wani karanta alaran ma mm, kawai ka tashi ka tafi nema ba wata matsala da za a samu Bilasar ma zaman ka ne da jiran matsala Amma ragowar ba za ka iya baka burɗaɗa. wannan shine ai malam ka san ka san ne kana cutar da kankani? kana yaudar kanka ne a ƙarshen yin wakin wannan sana'ar ta yasa ka zama yaudari ko ɗan damfara ko kana ƙarya ko kana cin amana ko a ba kuɗin mutane ka ci saboda gashi sai ma yanzu ya rushe aikin gabaki ɗaya abin da kai a baya dole matsalar mun santa Allah ya kiyashe mu قال سنا عبد الله قال سنا أبي قال سنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال سنا عبد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وسني سلكوا قال سلكوا للدر وترى إذا وتري قال حدثنا عبد الله قال سنا أبي قال سنا ابن نمير قال سنا حنظلة سمعت عكرمة ابن خالد يحدث طاووسا قال إن رجلا قال لعبد الله بن عمر وانا متين عبد الله بن عمر ألا تغزو فذاك زي هيك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بني على خمسة kuna ji da kyau wato Allah ne kalli zuciyata ta wannan kalmar da na faɗa sai Allah jefa mun wannan hadisi a daidai wannan gabar wanda ya ce Abdullahi ka zo na kana ta kaza kan ka tafi yaƙi kawai sai ce ai musulunci yana da faɗi ban da abin ayan ga ma yadda musulunci yake sai ce na annabi sai ce bunil islamu ala 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت to ina tafi mun tafi kai ka tafi ni na tafi miji to ina aikin ya za'i da su kuma ragowa ya za'i da su ya kare ko to abin shaka daidai kenan da muka faɗa daidai alfa maladan wannan faɗa a kusuri Allah ka yafe mana